Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barka da sallah da kuma fatan ana shirye-shiryen shagulgulan sallar lafiya. Yau Juma'a 15 ga watan Yunin shekarar 2018 shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Sashin tabbatar da bin ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey Alhamis. 'Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Republican sun rubuta daftarin wani ƙuduri wanda ka iya kawo ƙarshen raba 'ya'ya da iyayensu bakin haure akan iyakar Amurka. Sannan jiya Alhamis, jihar New York ta shigar da ƙara ta buƙatar a rusa gidauniyar iyalan shugaban Amurka Donald Trump bisa zargin rashin bin ƙa'ida. To kamar yadda muka saba a kowace shekara, albarkacin bukukuwan na sallah ƙarama, shirin zai ta'allaka ne kan gaishe-gaishen sallah wanda jummai ali za ta gabatar amma da farko bari mu je da aka waye gari a wasu sassan duniya sunana mahmud lalo ina kuma tare ne da ibrahim kalmasi garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin bukukuwan sallah lafiya ga labaran Sashen tabbatar da bin ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis saboda yadda ya gudanar da binciken sakonnin imel na Hillary Clinton a yayin yakin neman zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. To amma sashen ya ce bai ga wata shaidar da ta nuna cewa ra'ayin siyasa ya yi tasiri kan matakin da Comey ya ɗauka ba. A wata bitar rahoton binciken wadda aka daɗe ana jiran gani. sifito janar na ma'aikatar shari'ar amurka michael koko jihar ta new york michael horowitz bai kalubalanci rufe binciken da kome ba tare da tuhumar clinton ba to amma ya ce tsohon shugaban hukumar ta binciken FBI ya tabbatar ya tabka matukar kuskure saboda bayyana sakamakon binciken a gab da fara zaɓe yayin da ba mu samu hujjar da ta nuna cewa matakan da komi na, da nasaba da wani son zuciya na siyasa ba duk da haka dai matsayinmu shine ganin yadda ya ɗau matakin da ya yi matukar saba ma ka'idar hukumar bincike ta fbi hakan ya yi illa ga mutuncin hukumar ta fbi a matsayin wadda ke tabbatar da adalci a cewar rahoton rahoton ya kuma yi nuni da wasu jami'an hukumar ta fbi su biyu wato peter shrok wani babban jami'in hukumar da wata lauya mai suna lisa page waɗanda suka yi ta aikawa da saƙonnin imel tsakaninsu da ka iya sawa a ɗauka cewa akwai lauje cikin naɗi a binciken da ake yi ma trump a lokacin shrock da page na soyayya a wani zancensu da aka bankaɗo a yayin binciken page ta ce da shrock in ji dai trump ba zai zai zama shugaban amurka ba sai shirok ya ce sam sam ba zai taɓa zama shugaban amurka ba za mu hana shi a yayin da ake ta zanga-zangar nuna rashin yadda da raba 'ya'ya da iyayensu akan iyakar amurka 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun rubuta daftarin wani ƙuduri kan batun shigi da fici wanda ka iya kawo ƙarshen raba 'ya'ya da iyayensu bakin haure a daidai lokacin da amurka ke shirin buɗe wani tanti na ajiye 'ya'ya bakin hauren kwadarin wanda kakakin majalisar wakilai paul ryan ke jagorantar rubutawa ya tanaji cewa yaran da suka ƙetare kan iyaka da iyayensu dole ne a mayar da su ga iyayen nasu ko da ko hakan na nufin tsare iyayen ryan ya faɗi jiya alhamis cewa yana mai adawa da raba iyalai bakin haure akan iyakar amurka a'a ban gamsu da hakan ba abin da ran ya gaya ma manema labarai kenan ya kara da cewa ba mu buƙatar raba 'ya'ya da iyayensu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc jiya alhamis jihar new york ta shigar da kara ta bukatar rusa gidauniyar iyalan shugaban amurka donald trump su hujjar cewa trump ya yi ta gudanar da haramtattun harkoki na tsawon sama da shekaru gommai saboda amfanar muradunsa na kasuwanci da kuma siyasa karar wadda babbar mai shigar da kara ta jihar ta new york kuma 'yar jam'iyyar democrat barbara underwood ta shigar ta zargi gidauniyar trump da abin da ta kira gagarumin saba maka'ida ta wajen haɗin baki a siyasance da kwamitin yakin neman zaben trump da kuma saba ka'idar tafi da gidauniyar ba tare da neman cin riba ba ƙarar ta yi ta zargin cewa trump wanda hamshakin mai harkokin gine-gine ne gabanin ya rikide zuwa ɗan siyasa na jam'iyyar republican ya yi amfani da kuɗin gidauniyar wajen biyan kuɗin lauyoyinsa na da kuma tallata otal-otal ɗinsa da kuma dai kashewa kan wasu harkoki na daban karar ta ambaci shugaban ƙasa da 'ya'yansa uku wato da donald trump jr da eric trump da kuma ivanka trump waɗanda mambobin kwamitin amintattun gidauniyar ne a matsayin waɗanda ake ƙara. jiya alhamis kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke faɗa a ƙasar yamal da su bar tashar jiragen ruwa ta hodaida a buɗe a yayin da masu ayyukan jin kai ke ƙoƙarin kai kayakin agaji ga fararen hula kimanin dubu ɗari shida da ke cikin birnin mambobin kwamitin sun yi taron gaggawa a sakaye bayan da gamayyar da saudiya ke jagoranta ta shiga kai hare-haren jiragen sama kan hudaida da safiyar shekaran jiya laraba bayan abin da ɗaya daga cikin mambobin gamayyar wato haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kira cikar wa'adin lokacin da ya kamata yan huti masu samun goyon bayan ƙasar iran su miƙa tashar jiragen ruwan wadda ke matuƙar muhimmanci ko da ke da matuƙar muhimmanci a gabar tekun bahar al-ahmar lokaci ya yi da ya kamata kwamitin sulhu ya kira da gaggawa ga a kawo ƙarshen hare-haren soji kan hodaida a cewar jakadan ƙasar sweden a majalisar ɗinkin duniya karl a gabanin taron ya ƙara da cewa ana buƙatar hakan saboda manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran masu taimakawa a matakin majalisar ɗinkin duniya samu sukunin kawar da bala'i da kuma samar da mafita mai ɗorewa a siyasance. Ibrahim almasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda wasu wasunku suka ji a farkon shirin zamu karkata akalar shirin ne ga gaishe-gaishen sallah daga nan Amurka wanda juma'a Ali za ta gabatar.

nake farin cikin gabatar da gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan amurka domin murnar ganin wannan rana ta ƙaramar sallah kamar yadda muka saba yi a duk shekara to da yake zauren namu ya cika makil bari mu fara karɓar gaisuwa daga yara manyan gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni ne umar daga seattle washington ina muku gaisuwan sallah ga hajiyar mazauna da antibilkin sharaɗa da kuma abban sharaɗa da hajjiyar da fati da kuma muhammad kuma fami in babana da mamana ina fatan kun yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka. to allah ya maimaita ko eh, amin assalamu alaikum wa alaikum salam to fara ko mhm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ni ce Aisha Sule na yaya daga Seattle, Washington. Ina yi muku gaisuwan sallah ga hajiyar mazauna anti Bilkin sharaɗa da abban sharaɗa da hajja da fati da muhammadin sharaɗa kuma ina gaisuwan family in babana da mamana ina fatan kun yi sallah lafiya assalamu alaikum. Yawa Allah ya maimaita mana ko? Amin. Min lafara ko? To, suna na Jawal, ina gaishe da aunt ina, da Kalili, da Mama Diri, da Yaya, da Iya, da Mama, da Yaya da Ki. Yaya. Shi kenan ka gama? Um, da kuma wa? Da uncles ina. Uh mm-hmm. -huh. A Kano. To, Allah sa sun ji ko?

To yanzu kuma za mu karɓi gaisuwa ne daga Hartford jihar Connecticut mu garzaya zuwa jihar Massachusetts da kuma jihar Texas. Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya sunana Muhammad Hassan daga birnin Hartford Connecticut a Amurka. Da farko ina gaida kawuna Alhaji Abbas Muhammad na zuwa a Kano tare da iyalansa da fatan Allah ya saka eh, an yi sallah lafiya. Ina kuma isar da gaisuwa ga 'yan uwana Hadiza Ado Taylor Jummai a misal Ibrahim Yalwa, Sabo Mai Kano, Nasara Mairo, Altine tare da Plateau a banki. Ina kuma gaida abokanai na Muhammad Abubakar MJ, Awwalu Karamba, Ba Mai Hamma, Muhammad Aliyu Gusau Ali Layan, Aminu Abubakar Kola, Salisu Abdullahi tare da matarsa Hajiya Amina daga Abdullahi. Abdullahi Dauda, Muhammad Hassan dan madamin Toro, Bremer Babayo, Lawan Jeme Tela da Ishula Moses a Wamba. Ina gida dan uwana Alhaji dan Juma mai taba tare da iyalansa a Jos. Ubangiji maimaita da kuma bamu zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Wa assalamu alaikum. Na gode. Assalamu alaikum masu sauraron mu barka da sallah. Ni ce Duduwa daga Austin, Texas. da farko ina yi wa duk mutanen najeriya barka da sallah ina yi wa mutanen gashuwa barka da sallah tare da mai girma sarkin gashuwa da iyalinsa ina gaida baba alhaji da baba mai karatu ina gaida yabala yarima yalo da basayinna ina gaida kanna da matarsa yarinya ina gaida garba da rabi da ajiya da mamuda da awwalu da husaini ina gaida iya buwa da goggo da fatima da ƙannanta ina gaida baba aliko da matarsa amina da mai suna ta fatima a maiduguri ina gaida baballe da fanna a nan garin maiduguri da ya alkali da aisha ina gaida yabultu da matarsa hauwa da ya falmata da amaryarsu ina gaida ya mai umar da matansa fatsima da walu ina gaida baba iyalle ina gaida ya ya rima a nan garin gashuwa ina gaida ladidi da umba da kuma ina gaida iya gana a can garin udubo tare da yalinta ina gaida amina iyalle karama ya budu ansatu da sauransu ina gaida alaska da matansa a nan garin Kaduna. Ina gaida magira da hajja da baba da amira a garin Hadeja da mai martaba sarkin Hadeja Ina gaida Karima, Aisha, Alhaji Isa, Alhaji Musa da iyan nan a nan garin girgir. Ina kuma gaida abba da matarsa a nan cin garin maiduguri ina gaida mutanen jakusko gamandi duduwa safiyanu da audu ina gaida ƙawaye na maimuna salamatu hajara ali da asama'u sanda sannan kuma ina gaida class of 1981 dss patiskum sauran kuma wanda ya ji sunan shi da wanda bai ji ba su yi haƙuri masalam ni ce duduwa daga austin texas allah maimaita mana allahumma amin assalamu alaikum assalamu alaikum masu sauraron mu sunana alhaji garba suleiman krako samunaka ina miƙa gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin musulmi sa'ada abubakar da fatan ya sha ruwa lafiya da mai martaba sarkin zazzau dr shehu idris da fatan shi ma ya sha ruwa lafiya sannan ina gaida mai girma eh, general abdurrahman bello dambazau interior minister bara dan kano da mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i da fatan ya sha ruwa lafiya fatan kuma ina gai ina miƙa gaisuwa ta ga professor ango abdullahi da dr alhatu sarki tafida da prince manir jafaru da fatan duk sun yi sallah lafiya da alhaji muhammadu jubo kongo tudun wada zaria da kuma classmates dina barewa 1971 uh, da fatan duk sun sha ruwa lafiya sannan ina gaida alhaji salisu ahmed tudun wada zaria tsohon chairman na zaria local gama da dukkan iyalan gidan alhaji ahmadu gyalleso da musu ta'aziyyar yar uwanmu kullu da allah ya mata rasuwa allah shi gafarta mata ina gaida hajiya kande jumare zaria tudun wada ina gaida alhaji mahmuda wafa a tudun a zaria ina gaishe da dr bello salanken zazzau da malam sheikh usman baban tune limamin rufanari na kaduna ina gaida alhaji muhammadu sani dan haja ina gaida zab uba aliyu abdullahi makarfi da garba musa turawa ina gaida dan yada na manta tsamiya sai a kunu ina gaida hajiya uwani ibrahim suleiman a kayan road da fatan sun yi sallah lafiya ina gaishe da habiba da hadiza dabalere Allah shi gafarta mishi da fatan sun yi sallah lafiya da hajiya anti mai martaba sarkin lere brigadier general garba muhammad ritaya ina mushi barka da shan ruwa da sarkin samunaka musa sani da kuma limamin samunaka malam na yako da limamin bauchi alhaji bala ina fatan ya sha ruwa lafiya a daura na gaishe da sabi yusuf daura da Awul muktar daura mustapha mamman zangon daura sannan kuma ina gaida kabir babba garkuwan kankiya da musa maina da maturu a kefi ina gaida abdullahi baba tsohuwar kasuwa kefi da musa mai wake kefi da vice principal na gamman college kefi shehu abdullahi shehu ibrahim bako mai goro a katsina ina gaishe da alhaji hassan kurfi ina gaishe da tukur ajiya ina gaishe da aminu idris bagiwa a lissanin sam ina gaishe da junaidu murnai galadansi ina gaishe da alhaji yahaya dogara nnpc refinery na kaduna da fatan duk sun yi sallah lafiya allah ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa alhaji garba suleiman ko samu naka daga birnin boston huta lafiya. waɗannan gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki suna zo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne za mu fara gaisuwar a yanzu daga jihar west virginia mu gangara zuwa seattle jihar washington har north carolina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ni ce Hajiya Moda daga nan West Virginia, USA. Allah ya ji kan shi mahaifin namu Dr. Professor Ben Nusa Muhammad da ita mahaifiyar tamu Hajiya Hawwa Ulfat. Allah ya musu rahama albarkan wanga wata ya kai gare su dukkan magabata da iyaye da kakanni Allah ya sa suna rahama. Ga gaisuwa na babanina Dr. Maye da Alhaji Aminu. Ga gaisuwa na antis ɗina Hajiya Bebi ya karfin jiki Allah ya ƙara lafiya hajiya shatu hajiya sauda kandan mai Yahana, hajiya diyamma da hajiya aisha ga gaisuwa na sisters ɗina yannina da ƙannina hajiya Yahana togo hajiya turai zaria ya ƙarin hakuri hajiya larai bafi sista baby hajiya fati ke da iyalanki alhaji ibrahim da iyalanka alhaji babangida da iyalanka hautaruki ga ke gaisuwa da iyalanki ga gaisuwa na alhaji musa jega da iyalan shi a can jidda ga gaisuwa na na jega hajiya kulu gora su dan zaria dan jimma da sauran iyalai ga gaisuwan ku nan ga gaisuwa na alhaji sani da matan shi hajiya halima dorayi karshen waya ga gaisuwa na alhaji bashir da hajiya samira da iyalanta a gwammaja tagwayen gida ga gaisuwa na iyalan marigayi alhaji rabiu Allah ya mishi rahama dan liti ga naka gaisuwa da iyalanka da iyayen nan namu ka kai gaisuwansu ankul na wani kaina mala abdu jabbar yunus kafodo ga naka gaisuwa ga gaisuwa na aminiya ta ya ta zakiya da mijinta alhaji umar ya karin hakuri na rashin uwa allah ya musu rahama da wanda na ambata da wanda ban ambata ba dukka ga gaisuwan kunan da fatan ayi sallah lahiya allah ya karbi da mu allah ya sa karɓaɓɓa muka yi Allah ya sa mun dace Allah ya yafe muna Allah ya mu zuriya albarka Allah ya jikan iyayen namu da kakannin Allah ya sa suna rama mu ma Allah ya kyauta namu makoma Allah ya sa mu cika da kyau da imani Hajjajin Jummai da abokan aiki Allah ya saka da alheri ka ku gaji da mu fatan yi sallah lahiya to Allah ya maimaita mana ku amin amin Assalamu alaikum sunana Hajji Amina daga nan Boston a America ina mika gaisuwan sallah ta ga 'yan uwana maza da mata a gyalle siyayyina da ƙanni tare da yi musu ta'aziyyan 'yar uwata hawa'u da ta rasu allah ya mata rahama allah ya gafarta mata ina gaida hajiya kande a tudun wada da iyalinta ina gaida hajiya uwani da iyalinta ina gaida fatima a Legas ina gaida mero ina gaida asiya kanwata da raliya ina gaida Hauwa matan Mustapha da matan yayi na gaba ɗaya duduwa da su Talatu da su Ummi da su Fatima. Ina gaida yayi na maza da mata Zulai da uh, Atine da Bilki. Ina gaida Aliyu da Salisu da Malam ina gaida mutan da kake innoni na gabaki ɗaya. Ina gaida mutanen tudun wada gabaki ɗaya. Ina gaida ƙawaye na Mariya a samaru da hassana a kaduna da hajiya indo a muciya ina gaida ɗaharar hassan a kano ina gaida saratu ibrahim a tudun wada da duk sauran yan uwa da abokan arziki tare da fatan an yi sallah lafiya ina gaida alhaji awolu kofar ruwa tare da iyalinsa tare da fatan an yi sallah lafiya allah shi maimaita mana assalamu alaikum ni ne sule ibrahim na yaya daga jihar washington seattle nake mika gaisuwan sallah ga mahaifiyata hajiya a'i mazauna kano da kuma mika gaisuwan sallah ga kanina fati sadiya moda jamila hadiza hajiyan nan da kuma nura ina kuma mika gaisuwan sallah da hajiya turai alhaji umarin garuwa a kano da ɗaliban makarantar shababu tudun nufawa da kuma malam karibu ina fatan kowa ya yi sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana da kuma baɗin badada. Salamu alaikum, ni ce Hajiya Fati daga Amerika. Ina so mika saƙon gaisuwar sallah ta ga mahaifana Alhaji Bashir Gwammaja ta gwayin gida Kano da kuma Hajiya Samira Gwammaja ta gwayin gida da fatan duk sun yi sallah lafiya. Sannan ina mika saƙon gaisuwar sallah ta ga iyayena Baba Amadu ta gwayin gida. baba audu ta gwayan gida baba tahir baba malam baba jibrin hajiya shafiya hajiya nafisa bawo da hajiya maryama da hajiya zulai anti kande da sauran iyaye na maza da mata da fatan duk kun yi sallah lafiya ina son kuma miƙa saƙon gaisuwar sallata da kakannina hajiya saratu hajiya babba da baba sani da sauran kakannina maza da mata da fatan duk kun yi sallah lafiya ina kuma yi wa yayyena maza da ƙannena maza da mata da fatan barka da sallah duk da fatan kun yi sallah lafiya sannan kuma ina yi wa familin ban yunusa zaria maza da mata barka da sallah da fatan duk kun yi sallah lafiya ina a sakon gaisuwar sallah ta kuma da abdul jalil jiga da iyalan shi da fatan duk sun yi sallah lafiya sannan kuma ina son koma gana a miƙa saƙon gaisuwar sallata ga surukai na iyaye na maza da mata da kakanni na da fatan duk sun yi sallah lafiya ina yi wa hajiya sauda hajiya bibi hajiya kande hajiya shatu da fatan duk kun yi sallah lafiya sannan kuma a ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwar sallata da dukkanin al'ummar musulmi maza da mata da fatan sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin na ci na ci kaji kalan gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci kayan yara gobe na nake ci in dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na ma sauraro mun ka ƙarshen gashe-gashen sallah kashi na farko daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. sai a dakaci kashi na biyu a shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu. Tare da fatar za a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya, Jummai Ali ke cewa sai an jima. nan na hau doki na hau keke ina bi babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na duke kayan yara gumi na duke kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gumi na yake ci kayan yara gumi na duke shata alhaji dan kadnawa yau ya zo amma hakkin shi ya zo ne ma kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. A ni ma dodo gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Gama wasu na ofil sun zanna kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce. Kayan yara ma wannan gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Tuna da direba matukin mota, mota an labta mata kaya, ya hau ya tada ya tuka, ya ruga ba dare ba rana, shi ma wannan gumi na yake ci. kamar Allah gaida Jummai Ali yanzu agogo anan na cewa karfe 1 dare ne da minti 27 kuma anan Amurka ma nan da wasu sawa'i masu zuwa za a fara shirye-shiryen tafiya idan gari ya waye yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice sashen tabbatar da bin ka'ida na ma'aikatar shari'ar Amurka ya soki tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey jiya Alhamis saboda yadda ya gudanar da binciken sakonnin imir na Hillary Clinton a yayin yakin neman zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016 to amma sashen ya ce bai ga wata shaidar da ta nuna cewa ra'ayin siyasa ya yi tasiri kan matakin da komi ɗin ya ɗauka ba a yayin da ake ta zanga-zangar nuna rashin yadda da raba 'ya'ya da iyayensu akan iyakar amurka 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun rubuta daftarin wani ƙuduri kan batun shige da fici wanda ka iya kawo ƙarshen raba 'ya'ya da iyayen nasu to madalla masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma za mu sake dawa an jima kaɗan Allah da mu na hantsi yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da ita ne wato ibrahim kalmasi garba da ita ne gabatar da shirin da kuma solomon abo sai dara smith ni muhammad lalo ne ke cewa a huta lafiya amma kafin nan bar mu ta amfani da wannan dama mu taya abokin aikin mu jummai ali alhinin rasuwar yar uwarta malama hannatu wacce aka fi sani da atine wacce allah ya warsuwa a garin biyu na jihar maiduguri da fatan allah ya jikanta masu mu sai mun haɗu a mu na hantsi da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya assalamu alaikum